to yanzu ga wata shigantaka kuma da ta faru yanzu dai a gona a gona a wuta ta fara kama jikinsu kuma sannan kun san lokacin siyasa yanzu an fara an yi kusa kada gangar siyasa ko madalla gwamnatin da ta wuce gwamnatin PDP karkashin jagorancin Goodluck Jonathan meye ummul haba'isun karewa gwamnatin kisan mutane sun ka kyale madalla to abin da ya ci waccan gwamnati ashe su ma waɗannan yan sun kai zai ci su ko ba zai ci su ba to sun hasashe haka nan kun san shi ku bari in faɗi wani sirri wanda da yawan mutane ba san da shi ba to ku bari in faɗe shi yau amma ku kama nan ku don Allah kun san da yawa ana rudin mutane ana cewa ko da wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari ta hau wasu local government local government na jihar Borno da Yobe da Adamawa ga hannun Boko Haram suke ko to wallahi ƙarya ce ko da muhammadu buhari babu lokal government guda da aga hannun boko haram ku ji ta gare ni ba lokal government guda da aga hannun boko haram yaya abin ya faru can karshe tail end lokacin da zaɓe ya kusa da sun kaga go no go su yan sai an ka zauna an ka ce ma jonathan to kaga wannan kashe-kashen da aka yi ga wasu garuruwa ga hannun boko haram zaɓe ba zai yiwu kuma ko da ya yiwu fa ba za a zaɓi gwamnatin don haka tashi kai wata wabasa to lokacin na an kai kwasa karan mahaukaciya dama gwamnati tana iyawa duk wanda ya buɗe baki ya ce gwamnati ba ta iyawa wallahi ƙarya ya kai bai sa abin da ake ce ma gwamnati ba wallahi ƙarfin allah ɗaya an gaba ƙarfin gwamnati kun san da haka nan don haka wanda ya ce wai sojoji sun kasa buhari wallahi ba kasa sun kai ba yi dai an ba yi sai mutum ya sa gwargwadon iyawa ta ya kasa ake cewa ya kasa to amma wanda ya koma gida ya kwanci ne ko oho ana cewa ya kasa sai dai a ce ya ƙi to waɗannan ba za mu caje su da kasa ba za mu caje su da ƙin yi kamar yadda waɗancan su ba sun ka ƙi yi. to shi ne an ka tashi ina lokacin da an ka sa zaɓe an ka ɗage an ka ƙara sati nawa ne sati shidda to cikin satocin nan guda shidda ne an ka zo duk local government ɗin da kun ka sani an ga hannun boko haram an ka amso su ko da buhari ya hau babu local government ko guda ga hannun boko haram duk an amso ashe ana iya ko ba iyawa to yanzu abin da za a yi muna kenan wasa kwaikwayon da za a yi muna kenan bayan sun kyale an kashe mutane an salwantar da dukiya jama'a an komo kamar babu gwamnati yanzu ka diba waɗannan sakarkarun 'yan bindiga wanda duk an ka kamo sai ya kama wanda an ka zaro cikin kabari ba sojoji ba ko al'umma ba su rinjaya ba iyaka dai faɗa ne da maraba an kawo ido an samu suna kashin mutane sai ka iskan ma ɗan bindiga ya zo ga ƙauye sai ya ce an samu ku haraji miliyan biyar su te su sai da abincin da sun ka noma su sai da bisashen su sai duk abin da ke sai suwa a tara miliyan biyar wai don su zauna lafiya a tai a kai mai kuma wai gwamnati na nan zaune jama'a kuma gwamnatin Buhari ba ba ta gudu lok ba zamanin Buhari tsakanin ku da Allah ana yi ko ba a yi su sa haraji to yanzu iya shegin ya kai saboda an tabbatar da gwamnati is very inactive ineffective ba ta da wani amfani